Wane ne mai wannan shirin da baka san shi ba har ya shige ni haka? Mutuwa fa, mutuwa yake kira min. Ni Hafiz yake kira wa mutuwa? Ni za a kashe? Ya horo iska mai zafi a tsakankanin lips ɗinsa tare da yin fifita da hannunsa har da tattaro baki. Rigarsa yana haɗawa da hannu wurin yin fifitar don kuwa har yanzu zufa ce ke tsiyayo masa. قل da الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ya shek Hafizu a natsu kawai. Mutuwa dole tunda aka rayu kuma aka yi ‘yan ciye-ciye irin na zalunci. Taskira da yake duba sakonnin da aka turo ya dago da kansa ya gyara tsayuwa ya ce me yasa baka sanar da ni ba tun ajiyan mai gida. Ai da ya kwana a komata tun ajiyan da yanzu kawai sai mutuwarsa ta cin masa. Yau kuma tun safe nake ɗan zazzaɓewa da ruwa, ban san me ya faru a Damaturu ba. Ban samu labarin ba, dabanci ba ƙarya ba ne, ta'addanci ma gyara ne. Na rantse sai na yi wasan kura da shi a gabanka kafin in rusa kwanyarsa da harsashin bindigata. Ka bani zuwa dare zan tafi da wannan lambar da aka turo saƙon da shi domin a binciko shi a duk inda yake a faɗin ƙasar nan domin tabbatar da ka zama shugaban ƙasa. Ni ɗaya na zan iya ta da garin gaba ɗaya, ka kwantar da hankalinka. Mutuwa fa ya ce taskira, yanzu ya za a yi karya masan inda yake, karya masan ma san inda nake, don ni dai na tsani duk wani abin da zai haɗa ni da masoyin mutuwa. Mai kiranta, haka tsirararsa ba sa Ka yi wa? Ka daina wannan rikicewar yallaɓai, kai ne fa Mr. President. ba za ka mutu da wuri ba idan kana cire tsoron mutuwar a ranka. Mai tsoronta shi ke gaggawar wucewa ka saki jikinka ni zan tafi sai mun yi waya zan kawo ƙarshensa. Taskira da yake magana da muryar 'yan daban da suka yi mankas ya ɗauki nambar ya miƙa wa Hafizu wayar. Ya juya ya bice cikin tafiyar ƙasaita irin ta 'yan daba. Yayin da ya bar Hafizu kamar tuwon laka a gina a tsaye. Wayarsa ta ɗau ruri da gaggawa ya rari mota. Ya maka kunnen kunnensa yana zaro idanu ya ce hello. Mr. President Wai me nake ji ne haka? Ya aka yakan ta faru? Wallahi ni ma yanzu haka ranka ya daɗe. A tunanin tunanin da nake yi kenan na kasa samun sukuni ban san matsalar ba. Amma wannan bidiyon da yake yawo ta yaya aka samo shi? Ba ƙaramin abu bane ba fa wannan Mr. President. Zai iya ruguje wannan tafiyar ma gaba ɗayanta. Bidiyo? Wane bidiyo kenan? Au. kai baka ma san me ake ciki ba baka san me ya jawo abin da ya faru a damatir ba cap dijan a hakan kake cewa ka damu mai magana yayi ta cikin magana yayi ta cikin ɓacin rai wallahi hafizu ya fara faɗa aka dakatar da shi tare da cewa muna da mitin 11 pm ka gaggauta shiryawa abin da za ka ce akan wannan bidiyon kana wasa ba da lamarin nan Ina mai tabbatar maka da wannan bidiyon kawai tayoyi uku na tafiya nan za su sace. Ka gaggauta nemo dalilin fita wannan bidiyon Hafizu. To ke ya daɗe. Ya ce cikin sanyin jiki don kuwa an zo wurin da dole ya saukar da kai. Saboda kasancewar su cikin yanayi na cin abinci ya sa gurin ya kasance tsit ba ka jin motsin komai sai ƙarar cokula. Abin bebi da ta da ya Sa'id sai ita kanta bebin. Kasancewar idanunsa na kan dukkan wani motsi nata ya sa shi fahimtar sauyin yanayin da ke kan fuskarta. A yanzu da ya kafe ta da idanun nasa don ya gano matsalar. Ya tsana fuska ya ga ta sake yi ta ajiye spoon ɗin hannunta. Shi ma sai ya ajiye nashi ya ƙarasa taune abincin bakinsa. Sannan ya ce ya dai Miss A. Granny da Abi suka kalle ta don ganin me yake faruwa. Ta sake yatsuna fuska tare da saurin miƙewa tsaye cikin siririyar mai ta ce I'm sorry ina zuwa. Ta yi gaggawar barin gudun hannunta a kan cikinta. Wai me ke faruwa? Na ga sai yatsa na fuska take yi ko abincin ne bai mata daɗi ba. Cewar Abi, a'a ba abinci ba dai Abi, sai dai ko wani abun daban ita fa girka da kanta. Baka ji daɗinsa ba? Sa'id ya ce, Abi ya yi ‘yar dariyarsa ta manya ya ce, To Allah ya sa ba santi ka ke yi ba, to ai abincin ne Abi, ya kai ai masa santin ma idan santin ne. Shi ma yana murmushi ya amsa wa Abi. Granny da ta shiro tana sauraron sa cikin wani nazari na ta gyaran murya ta ce Sa'adu. Sa'idu, wai yau nawa ga watan sama ne? Iye, iye. Sa'idu ya ce tare da ɗan dabur cewa, Abi ya dariya ya ce kya tambayi ɗan yau watan sama hajiya. Ai har ya kai gobawar haka a nan gurin ba zai amsa miki wannan tambayar ba. Ina ga dai yau hudu, ko? Zuciyar Granny ta harba ta ce hudu. huɗu a wani abu ne? Ta yi yage ta ce a'a na dai tambaya ne Allah ya sa mu ga sa lafiya. Amin suka amsa. Nan da ita ma ta tashi tana dogara ta tana cewa Alhaji mu kwana lafiya kai kuma mijinka karasa sauran abinci na tunda har kake santinsa sai da safe. Sai da safe gira ki adana tsufan ki a katifa. naji ja'iri da idanu kamar gurjiya ta yi ta yi huda. Suka kwashe da dariya dukkaninsu. Abin ya mata addu'ar farkawa lafiya sannan ya tafi. Misalin ƙarfe goma yana cikin barci ya ji muryar Sa'id a gigice yana tashinsa daga barci. A firgice ya kawar da magagin barcinsa ya tashi zaune ya ce, Me ka ce Sa'id? Abi, ba mu da lokaci, baby za ta mutu, su ma take. Kafin ya ƙarasa har abin ya ture shi sun runtuma waje da gudu sai ɗakinta. Ruwa suka samu Granny tana shafa mata a fuska tana kiran sunanta a hankali. Jikin Abi na rawa ya zo daga ta zuwa jikinsa yana cewa Hajiya me ya same ta? Ba komai ba ne ciwon ciki ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajiya ciwon ciki ne ba komai ba? Sa'id maza mu tafi asibiti. Aisha tashi tashi ki ga in kai ki asibiti mu je Sa'id. Yana ta ga fuskarta ganin dai ba za ta farfaɗo ba sai ya fice da ita daga ɗakin da gaggawa. Granny tana son bin sa amma ba kafa hannu kawai ta daga tana mata addu'a tare da fatan yayewar ciwon gaba ɗaya. A waje sai ihu Abi yake wa Sa'id har dai suka saka ta a mota suka bar gidan. Bai bari wa Sa'id surutu akan su yi sauri su isa asibiti ba. Sa'id sai miƙewa yake Sa'id sai miƙewa take yi, sai miƙewa take ita ma zan rasa take nan. Cewar Abi cikin tashin hankali. Ganin yadda bebin tasa take yi a hannunsa, miƙewa take yi sosai idanunta suna kafewa. Ko gama farfaɗowa ba ta yi daga suma, take shiga wannan yanayin. A'a, don Allah abi ka daina faɗa, bebi ba mutuwa za ta yi ba don Allah. Shi ma Sa'id din ya ce cikin rikicewa har motar tana neman ƙwacewa daga hannunsa. Da ƙyar ya samu ya ɗan tattaro sai ya haɗa da ƙarfin zuciyarsa ta maza. Ya ci gaba da tuƙi har suka iso asibitin, sanin darajar ɗan adam a gurin jan kunne Ya suka tarbe su cike da kulawa aka fara ba ta taimakon da ya dace. Su uku ne a tsaye a kanta, Abi sai likita da Sa'id yayin da ita kuma take barcin ta saboda sauki da ta samu. Dakta, me yake damun 'yata? na ya tashi akan halin da ta shiga. Wani irin ciwon ciki ne wannan? Ka kwantar da hankalinka, mu je ofis ina sai in muku cikakken bayani. Amma a nan gurin hayaniya zai iya damunta. Dakta ya ce, "Ok, mu je." Suka fice gaba ɗaya zuwa ofis ɗinsa. Yana fuskantar su yake cewa bincike ya nuna mana yarinyar ka tana fama da irin ciwon cikin nan ne na mata da suke iya fuskanta a dukkan lokacin al'adarsu. Kana nufin ita ma mutuwa za ta yi dakta? A'a, hakan ba zai faru ba. Na rasa wancan, amma wannan ba na so in rasa ta likita. Ka daure, ka yi min iya ƙoƙarinka, ta ta samu lafiya. Ban fahimta ba, Me kake nufi da ita, da ita ma za ta mutu? E-e, haka nake nufi domin kuwa akwai ‘yar uwarta da ta yi irin wannan ciwon muna ji muna gani ta rasa rayuwarta cikin lokaci ƙanƙani. Haka Aisha ta rasa rayuwarta a kan idanuna dakta. Muryarsa tana rawa ya ci gaba da cewa don Allah ka taimake ni ko nawa zan kashe ka yi wa yarinyar nan jinyar wannan mugun ciwo. Kar ya kashe min yara har biyu please dakta. Cikin tausayawa dakta ya ce ka kwantar da hankalinka ba za ta mutu ba. Akwai hanyoyin da za a bi masu sauƙin da za su magance matsalar ko su sassauta shi. Da farko akwai magungunan da za mu ɗora ta akai waɗanda za su raunata ciwon daga jikinta ko da zai dinga tashi to ba zai kai haka ba. Kar ya dinga tashi dakta, a nemi wanda zai bar jikinta kawai gaba ɗaya ta huta. I'm sorry to say sir, Idan dai wanda za ta warke ne gaba ɗaya to a shawarata kamar yadda na ga shawarwar wasu daga cikin likitocin duniya akan wannan matsalar sai dai kuma shawara ce wacce ba kowa ke iya ɗaukar ta ba. Akan me zan ɗauki kowace shawara ce matuƙar za ta warke daga wannan ciwon. Ok, to ka aurar da ita sai mu daidaita mata wasu ƙwayoyin da za su taimaka mata har zuwa lokacin da za ta rabu da ciwon kwata-kwata. What? Dakta, aure kuma? Kamar kamar yarinya ce fa just 17 years take fa. Duniya ta juya sosai. A baya 17 mun ɗauke su they cannot but now suna iya aure kuma su zauna da mazajen cikin kulawa musamman a duniyar Islam. Me zai same ta don gane ma mata lafiya ta hanyar aure? Islam. Doctor, are you a Muslim? Doctor ya yi murmushi ya ce, Yes, what are you thinking about me? Oh God, Masha Allah, Abi ya ce cikin fara'a tare da miƙa masa hannu suka yi musabaha. Don kuwa bai yi tsammanin musulunci a jikin wannan baturen ba. I will try doctor, amma gaskiyar zance karatu nake so ta yi amma amma lafiyarta ta fi karatun. Dakta ya faɗa, Abi ya ce okay thanks dakta za a yi ƙoƙarin yin hakan insha Allah. Sa'id da yake sauraron su ya murmushi kawai ya shafa kai. Abi yana kallon kallonsa amma ya ba basar ya nuna bai lura da abin da ya yi ba. Nan dai suka salami dakta suka fice zuwa ɗakinta. Duk irin binciken sirrin da taskira yi a kan layin nan da inda suke a halin yanzu da wanda aka kira da wanda ya kira da adadin kiran da kira na ƙarshe. Babu inda harsashin nema yake dira. Sai gidan sirrin Hafizu. Nan danjar take tsayawa tana harbawa a bibiyar da suka mata. Abin da ya fara motsa taskiya kenan ya shiga gurin ogansa misalin ƙarfe tara da rabi na dare. Ya ce mai gida, wannan abu fa akwai rikitarwa fa. Jikin Hafiz ya ba da ƙulululu ya ce me? Me ya faru kuma? Kamar yadda na faɗa maka bincike na ya faɗo gidan nan ɗazu. To ba komai ba ne ya duro da binciken gidan nan sai kasancewar layin da aka kira ka na'urar bin diddigi ta nuna mana layin yana cikin gidan nan. Iye! Gidan nan? Jikin Hafizu ya kama rawa tabbas gidan nan. Sai dai inda danjar take tsayawa min bincika babu komai a gurin amma ya ɗan yi nazari oh shit. Ya zama dole zai kasance a cikin ruwan tattabarin nan yake. Tabbas ina zuwa. Ya juya ya fita da gaggawa don kuwa a daidai gurin da ruwan barin yake danjar bin diddigin take tsayawa. Yaransa suna bin su a baya suka karaso gurin bai bata lokaci ba ya jefa hannunsa a cikin ruwan. Yana lalubawa. Yana ciro hannunsa sai ga sim nanu a tsakanin yatsunsa. Ya aska da tocilan ya dudduba ya ce babbar magana. Duk yadda aka yi wannan shaidanin ya zo nan gurin. Kar ku bari ya raina mana hankali ku binciko ko'ina. Ku bincika ko'ina. Ya zaro bindigarsa ya ɗaga ta sama tare da kora yaran suka watse zuwa cikin kowane kusurwa na gidan. Suna duba-duba da haske-haske. Yadda ya bar Hafiza aka yi dawo ya same shi cikin firgici da tsoro. Ya ɗaga sim ɗin tsakanin yatsunsa biyu yana kallo, yayin da Hafiza ma ya ƙura wa sim ɗin idanu. Ko ma wane ne shi ya san ka fiye da tunaninmu, kuma yana aiki da brain mai gida. Sim ɗin da aka turo maka saƙo da shi ga shi nan, wannan ne sim ɗin. Hakan ya nuna cewa an tura saƙon ne a lokacin da ake cikin gidan nan. Tabbas ya zo gidan nan. What? Babu shakka a zance na, kar mu ɓata lokaci akan wannan, domin tabbas ya zo, sai dai a yanzu haka duk da na tura yara su bincika, amma na san baya cikin gidan nan. Wane ne wannan mai ƙwarin gwiwar mai gida? Wane ne wannan da ya san mafakar da ‘ya'yan da ka haifa ba su san da shi ba? Kai zan tambaya taskira, domin babu wanda ya san nan sai kai da yaran ka. sai kuma direba na, shi ma kuma yaronka ne duk yadda aka yi kai ya biyo. har ya cin mini irin haka. Ƙwarai, zai iya kasancewa ni ya biyo ko kuma an samu matsala daga gurinka. Ba kwa lura da ana bin ku ko ba a bin ku a lokacin da kuke zuwa gidan nan? Ɗazun bayan dawowarku daga Damaturu, lallai wannan ya shammace mu. Ku je ku nemo shi a duk inda yake taskira. Ba na son matsala, wannan kuwa matsala ce. Rayuwarsa a cikin rayuwata tun daga takunsa na farko alamu suka nuna hakan. Kar ku bar shi ya rayu. Ba na son in gan shi, ba na son jin dalilin shi. Kar ya wuce kwana uku yana raye a duk inda kuka same shi, gawar shi kawai nake so ku bari. Ya zama dole ya mutu mai gida tunda ya shigo gonar sirrinmu. Dole zan kashe shi har lahira. Tau! Ƙara ya tashi bayan taskira ya saki harbi a sama. To masu sauraro a nan za mu dakata. cewa wata kasancewa tare da ni.